ya halicce mu dukanmu shine don mu yi addini Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci aljanu da mutane ba Allah ce sai don su kadaita mu da bauta sai don su kadaita mu da bauta manufar halittar mu shine don mu bauta ma Allah yau ka wayi gari ga kanan adifa ka je kanan ka dawo ka je kasuwa ka dawo ka je gona ka dawo ka kai 'ya'yanka makaranta ka dawo duk wannan ba don shi Allah ya halicce ka ba ya halicce ka ne don ka yi addini da gona da sana'arka da kasuwarka da ofis ɗinka duka ribar kafa ne in ka rike su ka saki addini za ka yi ɗan da sanin rike su idan ka yi addini ka rike su to ka yi ribar kafa za ka ribaci duniyarka za ka ribaci lahirarka annabi ya ce hayata ka kwabla mautik ka ribaci ka kafin mutuwa kar ka yadda rayuwa ka mata farkar jaji kar ka bari sai ran da ka bar duniya tukunna ka fara dan da na sani wurare da a cikin alkur'ani Allah ya ambaci wadda suke da na sanin barin duniya hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt an zo za a cire rai yana roƙon Allah Allah a ɗan jinkirta mini abinda na bari na baya da ban yi ba wadda ya dace Allah ka ban dama na yi la'alli a'malu salihan fi ma tarakt cikin abinda na bari Allah ka bani dama Allah zai ce kalla wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut Allah ya ce ku yi ta infaki ku taimaka ku ba da gudumawa ku ciyar min qabli an ya'ti ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zo ma ɗayanku ku fa yaqula rabbi laula a akhartani ila ajalin qarib Allah ya ce ɗaya daga cikin waɗanda suka samu kansu a wannan hali zai ce ya ubangiji ina ma kaɗan jinkirta mini ila ajalin karib lokaci ƙanƙani Allah a ƙara min ko awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku fa a saddaka in yi sadaka mai yawa wa akun mina salihin in zama daga cikin salihin Allah ya ce walan akira Allah nafsan idza jaa ajaluha in kwana ya kare Allah ce bai jinkirtawa ga sunan da yawa ayoyin a cikin alqur'ani ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند رب عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نعمل صالحا duk lokacin da ka ji mutum yana wannan faɗe-faɗen ta ɓaci wa ka rabbuka ku malaku saffan saffan a yau yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insan Allah ya ce a ranar dan adam zai yi shiru yana ta nazari yana tunani Allah ya ce wa anna lahu dhikra amfanin wannan tunani ya kulu yana cewa ya laita ni kaddamtu li hayati kai tona na damata ina ma da ayyukan alkhairi na gabatar kaga ya bata lokacinsa a duniya bai amfani rayuwarsa ba kafin mutuwarsa yan uwana masu albarka ka sani manufar da ta sa Allah ya halicce ka shine don ka zo ka bauta ma Allah ka tsaya ka yi addini kar ka yadda wata sabga ta ɗebe ka a rayuwar duniya a ce kai karab kana ga barin abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka domin sa domin duk daren daɗewa da ku haɗu da shi duk daren daɗewa da ku haɗu da Allah